truth is that he knows that President Goodluck Jonathan will win next year, month's presidential election, and that is why he wants to destroy the. Gaskiyar maganar ita ce Obasanjo ya san shugaba Jonathan zai lashe zaben watan gobe, shi yasa yake ta faman dagula lamuran. In ji kakakin kamfe ɗin shugaba Jonathan Femi Fani Kayode a taron manema labaru don mai da martani ga tsohon shugaba Obasanjo da ya ciki Jonathan da cewa yana shirin makarkashiyar magudi ne a zaben mai zuwa, kuma ko ya sha kai a zaben ba zai sauka ba kamar yadda tsohon shugaban Cote d'Ivoire Laurent Gbagbo ya yi, da ya kai ga har sojojin sojojin Faransa suka damke shi. Ya kamata Obasanjo ya kai ƙara hukumar zaɓe da bayanan da yake ganin su hanyoyin da ake kulla don murɗe zaɓen. What he wants is control and the stooge in power. Kai dai kawai Obasanjo ya kasa mai da Jonathan dan amshin shata ne ko kuma raƙumi da akala shi yasa yake son tura Jonathan daga mulki kuma yana son kowace gwamnati ta zo ya zama da hannunsa a ciki. Kayo da ya ce lalle za a yi zaɓe a watan gobe kuma a rantsar da Jonathan ko Buhari a ranar 29 ga watan Mayu. Dan kwamitin kwamitin kamfe din Yariman Muri ya ci gaba da magana. Darakta ɗina ya faɗa da turanci. Wannan bai nuna mun ya da darajar Obasanjo ba, bai nuna cewa mun ɓata masa rai ba, a'a muna gaya masa cewa ya riƙe girmansa, ya bar shugaban ƙasar nan ya shiga zaɓe. Wanda shi da kansa ya ce zaɓen nan za a yi, idan kuma an yi duk wanda ya ci za a bashi. A ta ina ne ya tuna cewa za a hana zaɓe kuma za a yi gwamnatin riko wannan magana ne da bai kamata ya fita a bakin mai daraja irin sa ba alhaji isa na zargin daidai wannan lokaci da aka kara makonni shidan nan kuna nan kuna ta kulle kulle cewa lalle sai jonathan ya ci zaben nan kuma in ba ya ci ba za ku yadda ba me za ka ce kan wannan zargin wannan zato ne kuma magana ne irin wanda su obasanjo suke yadawa da kuma su abokanan hamayya suke yadawa ba wanda ya nuna cewa ana kurɗe-kurɗe ko ana saci faɗi ko ana tilasta wani abin da zai biya bukatan kansu Kwamitin kamfe ɗin dai ya ce ba zai yi garajin zargin Obasanjo da yi wa PDP zagon ƙasa ba, hakanan ko ɗaukar wasu matakan ladabtarwa a kansa. Don shi kansa kayo da ya ce Obasanjo tamkar uba yake a gare shi da yake matukar mutuntawa. Hakanan kayo da ya zargi Obasanjo da nema a kafa gwamnatin soja ta riƙon ƙwarya ko ta haɗin kan ƙasa, ko ma dai ta dimokuraɗiyya, matukar shi zai ke juya ta kamar waina. Yet it is the same Obasanjo that tried to stay in power for a third term Wani abu da ya fito daga wannan martani shine a karo na farko yadda tsoffin ministocin Obasanjo da ke tare da Jonathan a yanzu suka amince Obasanjo ya yi yunkurin zarce a karo na uku da dacin suka yi ta musanta ba. Wannan ya nuna kowace magana da ranar faɗin ta kenan. Nasiru Adamali Kamilar Amurka daga Abuja, Najeriya.